Assalamu alaikum, ku da zuwa tashar Mai Zamani TV. barkan mu da yau, mu da sake saduwa a cikin wani sabon darasi ni ne dai naku Umar Ladan kamar yadda kuka sani. A yau insha Allahu cikin wannan darasi namu za mu muku bayani ne za mu yi bayani ne a yadda za ka iya haɗa wayarka ta Android da Bluetooth device fiye da ƙwaya ɗaya. Yanzu mu je kai tsaye zuwa cikin bidiyon domin ganin abin da ya ƙunsa. Da fari shi wannan aiki baya buƙatar downloading na kowane application da fari bayan ka bayan ka samar da wayar kamar haka kai tsaye sai ka zo nan sai ka taɓa wannan search bar ɗin sai ka rubuta setting ko kuma kayi searching ɗin ka biɗi setting da kanka kayi clicking na setting kuma kayi searching ya baka haka sai bayan ka shigo cikin setting sai ka ja ƙasa ka ja aka ka je inda aka rubuta system daga nan ka ja ƙasa kuma ka je inda ka ga an rubuta about to daga nan za ka zo za ka ga inda aka nuna build number kamar haka za ka yi clicking ɗin shi seven times ka kula seven times daga nan zai nuna ma wannan pop up message ɗin na cewa ka yi activating ɗin developer option sai ka dawo back kana dawowa in ka ja ƙasa can kamin about za ka ga inda aka rubuta developer option sai ka yi clicking ɗin shi zai baka wannan pop-up ɗin daga nan sai ka ja ƙasa duk da cewa akwai abubuwa da yawa da zaka gani ciki to amma dai ba sune ne mu ba kawai ka ja Haka kawo wannan gurin da aka rubuta wannan abu sai kayi click ɗin shi zai nuno ma wannan kaga ga kana da damar haɗa bluetooth ɗaya biyu uku ko ma har zuwa ƙwaya biyar to daga nan sai ka zaɓi your desired option ka zaɓi either biyu ko uku ko ma fiye da haka sai dai da ya kamata ka kula da shi a nan shine galibi wayoyin da basu kai version ten ko nine ba basu cika haɗa bluetooth fiye da ƙwaya biyu ba saboda haka a adadin ƙarfin ka na ɗauka to shikenan bayan kayi wannan sai ka dawo baya kawai ka dawo sai je ka buɗe bluetooth naka bayan ka buɗe bluetooth naka sai kayi searching yi searching na devices da ka so kayi insha Allah wannan shi ya kawo mu ƙarshen wannan bidiyo idan ya burge ku ku danna mana subscribe ku danna mana like mun gode